Kuwan musulmi daga cikin ingantattun addu'o'i da suka tabbata a Qur'ani da sunna Sheikh saidu ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu yace du'a'u lubusi thawbi addu'ar da ake yi yayin sanya kaya addinin musulunci sai mu gode wa Allah Allah mana gata da wannan addini din babu wani addini da a duniya da yake da tsari irin addinin musulunci wato wai hatta riga da zaka sanya a jikinka ba a barka kara zube ba sanda akwai maka addu'ar sanya rigar ita rigar sai da addu'a ake sata me dalili wai don a baka garkuwa daga dukkan sharri wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda ya bayyana da wanda ya buya wanda ka nemi kariya da wanda ma baka nemi kariyarsa ba rigar da zaka saka a jikinka sai kai addu'an sata sai kin yi addu'ar sawa to yanzu kaddara wani bai iya wannan addu'a ba an yi asara ko ba asara ba an yi asara riga in ka saka ka sa ta kai addu'a an baka lada kuma an kare ka da ikon Allah daga sharri daga cikin fa'idan sai addu'a lokacin sanya kaya shaidanu sukan kalli mutane da aljanu idan ka kwabe riga ko cewa kwabe wani aljani ya kalle ki ko ya kalle ka da niyyar cutarwa in dai ba Allah ba mutum kariya ta irin addu'o'in nan ba to zai iya cutar da mutum mai muni kuwa amma lokacin da kai addu'a zaka sa riga ko kika addu'a zaki saka to da ikon Allah shaidanin ma Allah ba ba su ikon ganin jikin mutum da tsaraicinsa so da a cutar da ke ko a cutar da kai ka samu kariya da haka anan wannan babi addu'a kwaya ɗaya malam ya kawo wanda insha Allah ta'ala ita ce addu'a ta farko a babin kuma addu'a ta biyar a jerin gwanon littafin na'am alhamdulillahi لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ورزقنيه من غير ko ba ya buɗe baki ba ne kuma ba ramadana ba ne kuma ba litinin ko alhamis ba kuma sake tukunan ji mu ji tukunna ko ko yayi ne ne bismillah alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawb alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawb ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة addu'ar sanya kaya annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yana cewa alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba na gode wa Allah godiya da yabo sun tabbata ga Allah alladhi wanda kasani hadha thawba ya tufatar da ni da wannan kaya wato kenan hatta kayan da Allah ya baka ya cancanci ka gode masa kuma ka yabe shi akai wa razaqanihi ya azurta ni da kayan min ghairi haulin minni ba tare da wata dabara daga gare ni ba wala kuwa kuma ba tare da karfi daga gare ni ba bi ma'ana wanda abin da ke nuna mana duk abin da Allah ya bamu ba wayan mu ya bamu ko karfin mu ko kuma mun fi wani bane kawai Allah ya babin jarrabawa ne idan Allah ya baka ilimi ko ya bani ilimi ba ishara yana cewa kawai kafi kowa Allah ya baka ba ya baka dan ya jarrabe ka ko ya ban dan ya jarrabe ni ne in ma ka yi aiki da ilimin ka je aljanna in ma ki aiki da shi a je wuta haka dukiya haka mulki haka jari hatta sana'a da ka iya duk ilimi ne kula ga wannan dan adam kada ya samu wata ni'ima daga wurin Allah ya ce shi yayi wa kansa a'a ya ce Allah ne yayi ya ma kora karfinsa da dabararsa daga wannan ni'ima ya jingina zuwa ga Allah wannan irin rashin yin wannan ɗabi'a ya cuci karuna da Allah ya bashi dukiya ya ce innama utituhu ala ilmin inda ya ce a shi fa dukiyar nan iliminsa ne ba shi me dalili saboda ya san tattalin arziki a karatun da ya yi shi ya karanta misali ko ka ce ya karanta wani business kaza ko ya karanta economics ko ya karanta accounting ko ya karanta tsarin gini architecture ko wani quantity surveying ya ce tsabar sarrafa duniya da ya iya ne ya bashi ba Allah ne ya bashi ba so a ka'idar musulmi na kwarai duk abin Allah ya baka karkar da wayanka ne ka ce Allah ya bamu ba da mun kai ba in kai tawazi' sai Allah ya kara maka don haka addu'ar sanya kaya alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba na gode wa Allah yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tufatar da ni da wannan tufa wa razaqanihi ya azurta ni da wannan min ghairi haulin ba tare da wayona ba minni daga gare ni wala kuwa ko ba dalilin karfi na ba wannan hadisi asali ashabu sunan sun kawo banda imamun nisa'i shine abu dauda tirmizi ibnu maja da imamu ahmad ibnu hanbal rahimahullah shi ma kawo hadisi din tare da bai cikin waɗancan sheikh muhammad nasir rahimahullah babban malamin hadisi ya ce wannan hadisi ne ingantacce a cikin littafinsa na irwaƙul galil fi ta kharija a hadisi manar sabil juz'i na bakwai hadisi na arba'in da bakwai insha Allah ta'ala Allah shi samu wani lafiya na'am du'a ulubusi thawbil jadid du'a ulubusi thawbil jadid addu'a da ake yi yayin sanya sabin kaya idan mutum ya ɗinka sabin kaya zai saka a jikinsa akwai addu'o'i da ake bukata mutum ya yi ran da aka yi sabo gal a leda za ka saka tele ya ɗinka ma ko kuma ɗinka ku kasa ya redimate kenan ko to idan ka zo sawa akwai addu'a da ake yi na ranar farko tukunna mafhum tayyib ranar me ranar angwanci ba fa angwancin amarya ba angwancin kaya in kuma Allah ya taimaka ka haɗa dubul to ka more shi angon iyali ne sannan bayan kuma nan angon kaya ne ya zama two in one kenan ko so da haka akwai addu'a da ake in ka sai sabon kaya in za ka saka wacce ta baya alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa na kayan da aka saba kasawa ne yau da gobe wannan babi na kuma yana magana akan sabin kaya na'am اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له addu'ar ita ce alhamdulillah allahumma lakal hamd ya allah alhamdu godiya laka naka ne alhamdu yabo laka naka ne afuwan allahumma lakal alhamd ya allah lakal hamdu yabo da godiya naka ne an ta ka sauta nihi kai ka tufatar da ni da wannan sabon kaya da zan sa as'aluka min khairihi ina roƙonka alkhairin wannan kaya wa khairi ma suni ala da kuma alkhairin da ya sa aka kera kayan tun asali wato kamfanin da ya kera kayan in iya da wata manufa mai kyau na kera kayan to wannan alkhairin manufa din ina roƙo a shike dan hatta ayyuka da ake akwai wanda ake da manufa mai kyau a ce kamfanin ya ce zai rika yin kaya ne mai dalili wanda suka dace da shari'a yadin da bai bayyana tsaraici yadin da babu irin hotunan da aka haramta a shari'a a jikinsa ya yi kaya tun asali da manufa ne ci riba amma gabanin nan manufarsa ya yi abin da shari'a ta amince da shi to kaga wannan manufa din ya sa ake roƙon alkhairin hatta wannan din hatta wanda yake ba musulmi ba yana iya yin kaya a samu manufan alkhairi a ciki don an samu fiyayyen halitta hatta kayan da yahuda suka yi a saka a jikinsa kamar rigar ambijaniya da makamantansu don haka wa khairi masu ni ala da alkhairin da ya sa aka yi kayan da shi wa a'udhu bika min sharrihi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin wannan sabin kaya din wa sharri ma ni ala da kuma sharrin da ya sa aka yi in kamfanin da ya iya da wata manufa ta sharri don ya cutar da mutane to ni ba dan wannan na saya ba sai ka saka kayan ka nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ya sa kamfanin ya yi wannan wannan bi ma'ana na abun da ya ɓuya kenan baka sani a zahiri cewa akwai sharrin ba amma abin da ya bayyana misali wanda suke takalma a yau a saka ƙur'ani a cikin izgili ko a yi zani sai a rika rubuta ayoyin ƙur'ani saboda izgili a rika walakantar da su da makamantansu ana iya samu wannan in ya bayyana ba bukatan ma ka je ka saya ko ki saya amma abin da kawai zama turmin zani ne a'a yadin shadda ne a'a spider yadi ne kawai abu ne a fili babu wani sharri a fili watakila in akwai sharin a boye ne baka sani ba to sai ka nemi tsarin Allah daga wannan sharin da baka sani ba shi Allah zai kare ka don haka duk kaya da mutum ya saya sabi ya yi kokarin yin wannan addu'a gabanin ya saka asalin wannan hadisi babban malamin hadisi imamu abu dawud da imam at-tirmidhi Allah ya gafarta musu sun kawo shi haka imam al-baghawi rahimahullah ka cikin littafinsa na sharh sunna haka babban malamin hadithi sheikh muhammad nasir rahimahullah akwai muktasar da na shama'il na imam tirmidhi rahimahullah ya ce hadithi ne ingantacce a shafi na 47 insha Allah Allah ya bamu ikon aiki da addu'ar Allah shi samu wanye lafiya na'am الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا wa تبلي ويخلف rabi'an babi na hudu addu'a liman labisa sauban jadidan addu'a da ake yi ga wanda ya sanya sabin kaya kaga babi na uku shi wanda ya dinka kayan shi zai yi wa kansa addu'a ya ce allahumma lakal hamdu anta ka sauta ne shi babi na hudu kuma wanda ya sanya sabin kayan ake so kai ka masa addu'a din misali kana zaune sai ga allah jodoma ya zo da sabuwar shadda an dinka masa kana gani a fili ka san sabi ne don daman sabon kaya baya buya ko ba wanda ya san yadi ba in dai ka saka sabo da ikon Allah baya buya za ka ga shi tukun na tsarin za ga da wani shi kansa ko ba su taci a lallankwashe ke a babban kare kuma za ga ya daukan ido ko duniya ta ya mutsa shi yadda ta ya mutsa ka <laughs> gabanin a ya mutsa kayan za ka gan shi abin sha'awa so da ka addu'a'u liman labisa sauban jadidan addu'a ga wanda ya sanya sabin kaya ana so kai ka masa babi na uku yi wa kansa wannan kuma a masa kai ka ji in one again shi ya yi wa kansa kuma an kara masa sai ka ce tubuli wa yukhlifu ta'ala tubuli Allah ya sa ka tsufar da wannan kayan sannan wa yukhlifu ta'ala Allah ya kawo maka wanda ya fi shi alkhairi a gaba wannan din Allah ya sa ka tsofar da shi kuma Allah ya kawo wani wannan shine abin da Bahaushe ya ce wai rai ya rena sai ya ce Allah ya sa rai ya rena ma'ana rai ya rena shine ka gama more shi har ka zama baka bukatansa kuma baka mutu ba ka kyautar kuma ka kawo wani sabo to shine rai ya rena kayan da yau ya fi karfin ka mai yi ba shekara goma da ikon Allah ka fi karfin kayan da kake sa yau kaga in ka saka kai kanka kana burge kanka idan duniya ta ya mutsa su shekara ɗaya ko biyu mai zuwa wani lokacin an ce sa rigar sai ka ɗauka tukuna sai dai in gona za ka je to kaga ga rai yare na da su ka kake barazana shi yanzu kuma me kana jin nauyin ka saka to shine ake so ka masa wani addu'a sai ka ce tubuli Allah ya sa ka tsufar da wannan kaya wa yukhlifu ta'ala kuma Allah ya kawo maka wanda ya fi wannan alkhairi ya kalifantar da wani kaya da ya fi wannan to kaga karin maganan Hausa anan ya dace cewa rai ya rena Allah ya sa rai ya rena bi ma'ana Allah ya sa kai aiki da shi har ran ya waye gari bai bukata yanzu kana iya ba da shi kuma kawo wani bayan nan akwai lokacin da kuma rai baya renawa shine kana son abin sai ka bayar wannan shi ma imani ne kamar yadda ibnu umar yake Allah ya kara masa yadda duk abin da ya mallaka a duniya mai kyau in kai ba sai ya ce ya ba da shi sadaka fi sabilillah in ya zo da sabon doki lafiyayye in ka ce kai dokin nan ya haɗu ya haɗu eh wani daga su ya haɗu eh sai na ba shi sadaka fi sabilillah shi duk abu mai kyau na sadaka ne wanda kuma aka ce a kai wannan kan dai ba laifi dan manaja za a yi sai ce to wannan nasa ne amma mai kyau ya ce aljanna za a nema da shi to mu kuma a yau mai kyan ne ake more duniya a gurji duniya wanda kuma ya lalace tukunna sai a bayar in kaya ne wani sai ya wayi gari baya bukata ya bayar in abinci ne sai an ci an ƙoshi yara sun zuba majina a ciki yara yana yara suna muncoci in almajiri bara a laro sai ya ce to zo zo ga wani a can wurin an kai shi can ana jiran agwagi ko za su dawo daga kiwo to ba su dawo ba kuma ga almajiri sai a ce ɗauki babu laifin lokaci don bana bukata bai gama mutuwa ba a lokacin da bana bukata abinda na fi karfinsa wani a lokacin ya bukata haka abun da wani bai bukata ni lokacin ma ban iso shi ba yanzu akwai kayan da in na kwabe akwai mai bukata shi idan ya saka yana ga sabo gan a leda ne in na bashi yana ga ya more to ko a nan karka bar abu sai ya gama lalacewa ka bayar haka akwai abun da na fi karfinsa zan bayar wani kuma a lokacin bai fi karfinsa ba haka abun da ni ban fi karfinsa ba wani kuma ya fi karfinsa akwai abun da yau idan ka gani kana ga yau in ka saka menene kawai kai kana ganin ka yanzu kai sabo dal a leda ne ko ina za ka je ka ci kasuwa wani kuma ka ce saka yana ganin yanzu kuma ka sa masa punishment iya ga ya wuce wannan musamman muna cin al'ummar da yayi ke burge ta wani lokaci kaya ba ma tsada yake da shi ban yana yayi haka za a saya mutanen mu suna son a ci abu mai tsada ne ka'ida kar tsada ya dame mu inganci ya dame mu mafhum tayyib akwai abin da taba gani abin mamaki na taba ziyartar wani amini na a kasuwa iya sai da yaduna shekarun sun kai kaman goma sha da wasu suka zo sayan yadi shagon sai aka ɗauko nawa yadin in zan tuna daidai kuɗin sai ya ce musu naira dubu uku ne yadin sai din ya ce kai ba original ɗin bane share ya ce shi ne suka ce kai ba shi bane su tsaya su taya ma sun yi suka wuce da ya suka tafi sai ya dariya suka ce ya ce musu nawa ne suka ce naira dubu tara ne ya ce da ya suka tafi ya ce wallahi wannan ɗin ne ake sayar musu a dubu tara bayan sun wuce sai wasu suka zo a ƙasa da minti goma sha biyar sai ga wasu kuma mutane biyu suka wuce sai ga biyu sun ƙara zuwa da suka zo sai suka ce nawa ne kayan suka daga da sai miyadi sai ce musu naira dubu goma sha ɗaya tayin farko suka taya shi a naira dubu takwas da ɗari biyar ya ce a'a dubu tara ya ce a'a sai ɗin ya ce ni fa jiya ma dubu tara na sayan za ka saya in za ka sayar mu sayan ba za ka saya mu haƙura za mu koma inda muka saya ya ce ku ba da kuɗin disem wannan da ya daga na kansa ake magana kaga ɗabi'ar son tsada ta kware mu wai wani yana ga tsada shine burge a'a kar tsada ya dame ka in tsada akwai inganci babu laifi amma ba wai tsadan shine manufar ba a ingancin shine number one kawai kana bin tsada ne a babin dole saboda an fi samun inganci da tsada mafhum Tsayi. wannan hadisi imamu abu dawud Allah ya gafarta masa ya kawo shi babban malamin hadisi sheikh muhammad nasir rahimahullah Allah ya gafarta masa ya ka hadithin a cikin juz'i na biyu hadithin ya sittin a ingantaccen littafinsa na sahihu abi dawud na'am ilbis jadidan wa ish hamidan wa wa mut shahidan wa mut shahidan wannan ita ce addu'a ta biyu da ake wanda ya sanya sabin kaya in ma yi waccar addu'a in ma ka masa wannan sai ka ji wacce tafi zaki <laughs> wani ya ce wannan tafi sai ka ce ilbis jadidan ka sanya sabo ga shi nan yanzu Allah ma baya da ka sa sabo bi ma'ana ci gaba da sa sabo Allah ya ci gaba da baka ka gaba hasada kenan Allah ya kawo wani wa ish hamidan kuma Allah ya rayar da kai kana mai gode masa da yaba masa Allah ya sa ka zama godaddan bawa na uku wa mutu shahidan in zaka mutu Allah maka baiwa da shahada wannan kuma 3 in 1 uku a daya <laughs> da amma ta farkon da ta biyun wanne shi ni kuma sai in ce hada mun duka <laughs> kai wanne kake zo ɗaya ko biyu a yi ce shi ma duka duka za a hada ta wani marar lafiya ne mai abin dariya jinya ta yi tsayin yana kwance yana jinya magana ma an masa bai cika amsa ba saboda jinya to sai ake musu a kansa wannan uwansa ya ce a sayo masa nama ya ci ɗayan ya ce kai ba zai iya cin nama ba a kawo tuwo ɗayan ya ce ina tuwo ma ai yayi tauri a bashi kunu ɗayan ya ce ba zai sha kunu ba a riga bashi ruwa kawai ana addu'a ana cikin musu <laughs> sai aka da ya tsusa aka ce ya ce a hado duka da naman da tuwon da kunun da ruwan oli ya ce duka a hado ba kaga yana ba gardama ce duka a hado gaba dai na bukata da to ni zan ce duka ka hada mu ka ce tubuli wa yukhlifu Allahu ta'ala kuma ka ce ilbis jadidan wa ishamidan wa murshahida in dai za a yi to kamun ta biyu in baka iya bar ka banni zero to kamun da farko wannan hadisi imamu abu ibnu maja Allah ya gafarta masa ya ka a juz'i na biyu hadisin 100 1178 imam al-baghawi rahimahullah ka a cikin juz'i na goma sha biyu mujalladi na shida hadisi na arba'in da babban malamin hadisi sheikh muhammad nasir allah ya gafarta masa ya ka cikin sahi na ibnu maja juz'i na biyu hadisi na ɗari biyu da saba'in da biyar insha allahu ta'ala mu yi ƙoƙarin kiyaye addu'o'in da aiki da su allah shi samu wanye lafiya allah ya mana baiwa da mutuwar shahada man sa'ala allaha shahadata bisidiki ballagahu allahu manazila shuhada wa in mata ala firashihi duk wanda ya roƙi Allah shahada da gaskiya yake roƙon ba da wasa ba Allah zai kai shi matsayin shahidai ko da akan shimfiɗin sai rasu yana kwance kan gado yana bacci sai rasu a matsayin shahidi amma da sharaɗi ya roƙi Allah shahadan da gaskiya mafu tayyib don haka shahada babban abu ne akwai hanyoyin shada da yawa in ma mutuwa a filin yaƙi in ma mutum ya rasu a cikin ruwa in ma ya ƙone in ma mutum ya rasu da jibin goshi in ma mutum ya rasu ranar juma'a in ma rasuwa daren juma'a in ma mutum ya rasu da kalmar la'ila a bakinsa in ma mace ta rasu a ciwon naƙuda duk waɗannan da in ma mutum ya rasu dalilin ciwon ciki in ma dalilin annoba da ke zuwa irin yanzu cututtukan da ake samu na HIV AIDS da makamantansu wanda mutum ba shi ya je zunubin ba ha kawai Allah ya jarabe shi da cutar in ma wajen yanke farce ko aske ko aske ko nawa mai kama da haka so duk inda mutum ya rasu a wannan bangaren a matsayin sa na musulmi da ikon Allah shahidi ne ina ji na yi program mai tsawo kamar shekara ɗaya da ya wuce a Glove FM mai suna Husnul Khatima kyakkyawan ƙarshe duk wannan ya kare akan alamomin siffofin shahidai ne ni da ku Allah ya mana baiwa da wannan babi na biyar ma yaqulu idza wada'a thawbahu ma yaqulu idza abinda mutum zai fada a lokacin da yake kwabe kayansa idan za ka cire kaya a jikinka me ka fada bismillah bismillah wannan ka gidan kowa akwai <laughs> kawai mutum sai ya ce bismillahi da sunan Allah nake kwabe wannan kaya kaga na kwabe mai ba wahala kawai mutum ya ce bismillah da sunan Allah nake kwabewa bismillah malamai da dama sun dauka cewa aya ne a Kur'ani. shi yasa ko da fatiha za ka yi a sallan magariba a rakar farko akwai basmala sai dai jumhur sun ce za a boye basmala din ne amma da dama sun ɗauka basmala ma aya ne a fatiha kamar hadisin imam eh, eh, dara kudni rahimahullah bayyana haka bayan nan kuma rabin aya ne a cikin suratun namli innahu min sulaimana wa innahu bismillahi arrahman arrahim bismillahi majriha wa kaga duk wannan bismillah ne mafhum tayyib don haka hadisin imam tirmidhi Allah ya gafarta masa shi ya kawo bismillah lokacin kwabe kaya haka babban malamin hadisi sheikh muhammad nasir rahimahullah cikin irwa'ul galil hadithi na 49 ya ce hadithi ne ingantacce ya maimaita inganta hadithin a cikin sahihul jami juz'i na uku hadithin 203 insha Allah ta'ala Allah shi ba mu ikon aiki da addu'a Allah shi sa mu wanye lafiya na'am lafiya Allah ya mana baiwa da mutuwar shahada man sa'ala Allah shahadata bisidiki ballagahu Allah manazila shuhada wa in mata ala firashihi duk wanda ya roki Allah shahada da gaskiya yake roƙon ba da wasa ba Allah zai kai shi matsayin shahidai ko da akan shimfiɗin ya rasu yana kwance akan gado yana bacci sai rasu a matsayin shahidi amma da sharaɗi ya roƙi Allah shahadan da gaskiya mafu tayyib don aka shahada babban abu ne akwai hanyoyin shada da yawa in ma mutuwa a filin yaƙi in ma mutum ya rasu a cikin ruwa in ma ya ƙone in ma mutum ya rasu da jibin goshi in ma mutum ya rasu ranar juma'a in ma rasuwa daren juma'a in ma mutum ya rasu da kalmar la ilaha a bakinsa in ma mace ta rasu a ciwon naƙuda duk waɗannan da in ma mutum ya rasu dalilin ciwon ciki in ma dalilin annoba da ke zuwa irin yanzu cututtukan da ake samu na HIV AIDS da makamantansu wanda mutum ba shi ya je zunubin ba ha kawai Allah ya shi da cutar in ma wajen yanke farce ko aske ko aski ko nawa mai kama da haka so duk inda mutum ya rasu a wannan bangaren a matsayin sa na musulmi da ikon Allah shahidi ne ina ji na yi program mai tsawo kamar shekara ɗaya da ya wuce a Glove FM mai suna Husnul Khatima kyakkyawan ƙarshe duk wannan ya kare akan alamomin siffofin shahidai ne ni da ku Allah ya mana baiwa da wannan babi na biyar ma yaqulu idza wada'a thawbahu ma yaqulu idza wada'a thawbahu abinda mutum zai fada a lokacin da yake kwabe kayansa idan zaka cire kaya a jikinka me zaka fada bismillah bismillah wannan ka gidan kowa akwai <laughs> kawai mutum sai ya ce bismillahi da sunan Allah nake kwabe wannan kaya kaga na kwabe mai ba wahala kawai mutum ya ce bismillah da sunan Allah nake kwabewa bismillah malamai da dama sun dauka cewa aya ne a qur'ani shi yasa ko da fatiha za ka yi a sallan magariba a rakar farko akwai basmala sai dai jumhur sun ce za a boye basmala din ne amma da dama sun ɗauka basmala ma aya ne a fatiha kamar hadisin imam eh, eh, dara kudni rahimahullah bayan haka bayan nan kuma rabin aya ne a cikin suratun namli innahu min sulaiman wa innahu bismillahi arrahman arrahim bismillahi majriha wa kaga duk wannan bismillah ne mafhum tayyib don haka hadisin imamu tirmidhi Allah ya gafarta masa shi ya kawo bismillah lokacin kwabe kaya haka babban malamin hadisi sheikh muhammad nasir rahimahullah cikin irwa'ul galil hadithi na 49 yace hadithi ne ingantacce ya maimaita inganta hadithin a cikin sahihul jami juz'i na uku hadithin 203 insha Allah ta'ala Allah shi ba mu ikon aiki da addu'a Allah shi sa mu wanye lafiya na'am du'a dukhulil khala babi na shida du'a dukhulil khala addu'ar da ake yi yayin shiga bandaki wannan na daga cikin still manyan addu'o'i wanda ake na kwabe kaya in kace ce da ikon Allah aljanu da ke kallon mutum su cutar da shi ya kwabe kaya Allah zai kare ka daga cutarwarsu ko ka kwabe ba za su ga tsiraicin ka su cutar da kai ba ko su ga tsiraicin ka su cutar da ke don mata na kwabe kaya ba bismillah aljani sai ya ganta sai ta ba sha'awa saboda ken halittanta sai shiga jikinta shi yasa ake samun aljanu suna auren mata a yanzu me dalili ta kwabe kayanta ba basmala shi kuma aljanin ya gani tana da miji daya shi ma kuma sai ya zo shi a matsayin mijinta na biyu in wancan mijin hasan ne ya zama sa usaininsa kaga matsala ta auku mafiya yawa waɗannan simple ababe mata ke kamuwa da aljanu da muke rena su irin kamar yanzu shiga banɗaki da za mu karanta da kuma fita mace ta zo shiga banɗaki babu headquarter aljanu a duk duniya da ya wuce wurin kazanta kuma kai ka san a gidanka inda aka fita da kazanta ina ne banɗaki ne don daman shi yasa ba a kwana a ciki kuma ko abinci baka shiga ka ci musamman irin mallakin najeriya da ba tsafta so a waɗannan wuraren nan ne matattaran aljanu aljani yakan tsaya ya yi redi in bata ta zo shiga banɗaki in ba ta yi wannan addu'ar za mu karanta ba sai shiga jikinta in ta yi sai allah ya kare ta in namiji zai shiga bi addu'an ba yana iya shiga jikinsa wannan matsala na ce aljani shiga jikin mutum hujjojin tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau sun fi karfin a kirga su akwai hadisi a bukhari ingantaccen hadisi fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayyana aljini na shiga jikin mutum inna shaitan ya jiri mini bin adam majirar dam qur'ani ya bayyana in alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi ya ash-shaytanu min al-mass dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halalla Allahu al-bay'a wa harrama riba baya ga wannan ga kisas na magabata hatta a yakin tabuka akwai sahabin da aljani ya buge shi haka zamanin imam Muhammad bin Hanbal allah akwai wanda ne buge ya tura aji ayi addu'a haka zamanin imam Shafi'i allah da ya riga imam Ahmad da kadan wannan ya faru duka haka yan baya irin Sheikhul Islam allah ya rubuta littafi mujalladi guda akan matsalar inda aljanu ke shiga jikin mutane suna cutar da su kaman a bandaki haka ɗalibin sa ibn al-qayyim ya rubuta al-jawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi duka akan matsala din ne ga tibbun nabawi nasa ga malaman baya irin Sheikh Abdulaziz bin Basri allah iya da littafi na wiqaya ga irin wahid abdulsalam bali iya da asari batar fi tasaddi li saharatil ashrar ga wikaya nasa shi mai wannan littafin iya da littafin da muka faɗa jiya a mukaddima na me wanda ya faɗa na azzikir wa du'a wal ilaj bi ruqa min alkitabi was sunnah su da kan matsala ce da adadin hujjojin bayyanuwansu idan na ce ya fi bayyanuwar rana a sama a wajen mai imani ba abun kofanto ba ne amma me ke kawowa mafiya yawa akan ɗauki aljanu a yanzu in ma a wurin kwaɗa kaya na mata in ma a shiga banɗaki da makamantansu akwai aljanin da ya shiga jikin wata ya bayyana dalilin da ya sa shiga jikinta ya ce ta zo shiga banɗaki ne ba ta yi addu'a ba dalilin da ya sa me ya shiga kenan kuma duk wanda yake inkarin aljina shiga jikin mutum in ma wallahi abin bahasi bincikensa ne ya karanci imma ittiba'ul hawa son rai ya sa mutum ya karyata imma kuma babu kokonto yana bincike amma bai taba zuwa kan matsalar ba imma kuma idansa bai taba ganin an yi kokarin yin rukiya a gabansa ba amma inda idansa ya gani ba zai iya inkari ba matukar mutum wai hujja yake ne babu dama ya yi karatu ya ga adadin hujjojin kuma a gabansa ya karyata kuma waɗannan duk suna bayyana ga yadda suke cutar da mutane a shiga banɗaki iya daga cikin inda yake kowanne sauki sukan taru a banɗaki aljanu in kai addu'ar shiga hatta tsiraicin ka ba su da ikon gani ba abin da za su iya yi na tsiraicin ka ko tsiraicin ki amma duk wanda zai shiga banɗaki bai addu'ar ba to matsala ta auku in za a shiga banɗaki sai a fara gabatar da kafar hagu na'am addu'a ta goma a littafin bismillah بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث wannan hadithi imamul bukhari Allah ya gafarta masa ya ka juz'i na farko hadithi na arba'in da biyar imam muslim Allah ya gafarta masa ya ka juz'i na ɗaya hadisi na ɗari biyu tamanin da uku asalin ziyada na bismillahi ta zo ne a cikin hadisin Sa'idu bin mansur rahimahullah yadda ibnu hajar rahimahullah ya bayyana a fatihul bari juz'i na farko ainihin shafin hudu. asalin riwayar bukhari ba bismillah ta fara da allahumma inni a'udhu bika ne amma karin bismillah ya inganta bismillah allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'ith ma'ana shine bismillahi da sunan Allah nake shiga Allahumma ya Allah inni lalle ni a'udhu bika ina neman tsarinka min al daga ainihin mazajen aljanu da shaidanu wal khaba'is da matansu saboda shi aljanin da gimbiyarsa a banɗakin za su je su zauna to shi yana da ikon cutar da kai da Allah ya bashi in baka nemi kariya ta addu'a ba ita ma tana da iko don haka kace minal khubusi ka nemi tsarin Allah daga mazajen aljanu da shaidanu asalin shaidan shine namijin aljani al khaba'is kuma matan so da haka alkhubuth jam'in maza alkhaba'ith jam'in mata so da yanzu a shiga bandaki sai a dakata sai a yi addu'a baki na motsi sai a shiga ana iya yi a sirri amma muna da wani kuskure shine mutane da ba sa iya bambance sirri da tunani yanzu na ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'ith menai nayi al-jahru bayyanawa in ne haka me na yi to shi ne na yi asiru na ɓoye baki na na motsi in ne haka fa tunani ne wannan kawai na tuna addu'ar na yaban karanta ba to wani akwai zai da bakin so yana karatun sallah a zahar sai ga haka hakan nan da ne haka bai yi wai karatu yake haka ko ko motsi bakinsa ba ya yi ko motsi ba jama'a ai ba karatu ba ne shi wanda sunansa tunani kawai eh, kana scanning kawai ka yi skanin fatiha kana tuna alhamdulillahi rabbil alamin kana tuna arrahman rahim kana tuna maliki yawmiddin to ka tuna ne to haka in kai haka zaka shiga mandaki to ka tuna addu'an bismillahi allahumma inna a'udhu min al-khubuth wal khabith amma ba karanta ba a kiyaye wannan ba a karanta ba shi sirri dole baki sai yayi motsi amma ka yi shiru ba abin da ke motsi to tutani kake yi shi yasa sirri wani lokaci hatta akan ji abin da mai sirri yake yi don manzo Allah sallallahu alaihi yakan yi karatu a sirri amma sai a ji a bayyane wani lokaci kamar yana karatu a zahar sahabbai suka ce muna riskan ayoyi ma da yake karantawa haka kawai sai mu je ta kalma suka ce yusmi'un al-ayata ahyana hadisi ne a bukhari a azhar yake boye karatu wanda babu kokonto duk azhar boye sal karatu ake wa ma azalika suka ce muna ji yana ji da mu wasu ayoyi saboda bakin na motsi suka ce muna iya gane me yake karanta da motsin gemunsa ko da bai jiyar da mu ba yadda gemun ke motsi muna baya muna gane me yake karantawa shine fa sirri yana kato yana me na karanta alhamdulillahi rabbil alamin to suka ce a bayansa muna gane da gemunsa har mu gane surar da yake karantawa ko ba mu jin ba to amma yi haka za a gane saboda bai karanta ba ya tunani so da haka mu rika bambance tunani da sirri da bayyanawa so da ita addu'a ana yin sirri ne irin wannan amma ba tunani ake yi ba mafhum tayyif babi na bakwai du'a'ul khuruj min al-khala shine du'a'ul khuruj min al-khala addu'a da ake yi yayin fita a bandaki wannan hadisi ya zo a wajen ashabu sunan banda imamun nisari mawalla shine abu da turmizi ibn majah rahimahumallah duk sun kawo wannan hadisi din ga wanda zai fita a banɗaki yana bukata ya karanta wannan addu'a sai ya ce ghufranaka ghufranaka akwai kaddarawa shine asali shine as'aluka allahumma ghufranaka shine ina roƙonka ya Allah gafararka Allah gafarta mini to amma sai kawai a ce mai gufuranaka akwai karin magana da ba sai an gara sabon ma'ana sana fitowa sai a baka wata kalma ana faɗa kawai kai kasan me ake nufi misali yanzu a ce gyara kayan ka me karshen sa bai zama sauke marawa irin program dan uwa da kasalis shehu ai daga an ce gyara kayan ko ba karasa ba za ka iya karasa kai da kanka bayan nan akwai karin magana dama wai zai kawo misali na'am in kunne ya ji shi ba sai an karasa ba jiki ya tsira akwai irin waɗannan da yawa A an faɗi kalma ɗaya ba a ƙarasa ba gasar mai ake nufi to gufura naka kawai ma'anar su ne gafararka amma abin da ake nufi allahumma as'aluka gufura naka ya allah ina roƙon gafararka akwai abin da kawai kaddarawa ake yi misali yanzu an ce gardi ya riƙe allo yana karatu sai mace ta wuce yana son aure ko bata yi aure ba ya ce Allah Allah ya Allah Allah Allah me ke nufi ai masu ya faɗa ba wai iya nufin Allah ya bashi da ka san fili abin yake da ya gama can da ya ce Allah amin Allah Allah amin shi ke na maganin ta mutum ya ce Allah kuma ya ce amin shi ya yi addu'ar kuma shi amin din wa kansa so akwai abin da kaddarawa ake ya ce ya Allah Allah Allah Allah shi ke nan ka gane sai ka karasa masa <laughs> so da haka wannan ashabu sunan sun kawo haka hadithin ya ba cikin zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jazari mawla juz'i na biyu shafi 387 ibn al-qayyim al-jazari mawla yayi kokarin aika cikin lafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad hakikatan a magana akan rayuwar annabi tsira da aminci sabbata a gare shi har a yau a duniya iya da wahala hagal tafin da aka rubuta da ya fi littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad malam uthaymin rahimahullah da ya karanta kawai yadda ya bayani manzon Allah ya je gaswatu uhud yace bai taba ganin a duniya wanda ya magana akan matsalar gaswatu uhud yadda abin da ya shafi personality manzon Allah ba kaman sallallahu kamar yadda ibnu al-qayyim al so da ya yi kokari a littafin nan wajen bayyana mana rayuwar fiyayyen halitta tsira da minci tabbata a gare shi duk abin da ya a rayuwarsa ya tabi mataki maraki hatta kwanon da annabi ke cin abinci sanda aka samar suna kuma sanda ya kira sunan kwanon duk dabbar da aka samu annabi ya hau doki ne raƙumi ne sai ya nemo sunan da tana da suna ya gaya maka da tsarin halittanta irin abincin da ya ci a rayuwarsa zai gaya maka lokaci kaza ya ci kaza lokaci kaza ta samu ya ci kaza amma sau ɗaya a rayuwarsa me dalili wai duk fa'ayoyin da annabi ke cewa Allah yake cewa mu bi annabi mu bi annabi yana gaya maka fa a komai da komai ake son bi shi matukar ibada ne haka sabai suka bi shi Anas bin Malik radiyallahu anhu ke cewa shi fada a rayuwarsa baya kwaɗayin kabewa ya ce sai muka zo cin abinci nan sai na gafe yin halitta an ka abinci kala kala sai ta turewa gefe sai jawo ƙwariyar gwatan kabewa sai ya ci ya ce daga ranar sai ji ina son gwatan kabewa aka ce me yasa ya ce annabi ya sha ina son annabi sai ga iya son gwatan kabewa sanda da nake mar sai tilasta ni in so gwatan kabewa shi yasa su ko ba su san abin da annabi sallallahu ya ci to daga ranar abin yana da daraja ko ba za su ci ba suna girmama shi wannan shine biyayya ga sunna Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu ka duba wani irin magana da Allah ya mananta rantsuwa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabaita wa yusallimu taslima malam uthaymin ya ce fala wa rabbika allah ya ce ba sai fala ba sai na rantse ba wa rabbika amma na rantse da mahaliccinka ba sai na rantse ba za a yi da amma zan rantse da la da duk mutanen duniya ba su da imani hatta yuhakkimuka har sai sun sanya kai annabi ka zama alkali tsakaninsu duk abin da ya dame sai a ce annabi shine alkali iyaye wannan shine ka'ida da ukulla kaulin inda qauli muhammadin inda aka ce ya faɗi magana a wajen mai imani al'amarin ya gari shi kenan ba a ƙara kuma musu annabi ya faɗa ya eh, shi kenan mun huta ya yi umarni ya eh, shi kenan an huta in ba dan binsa dole ba ne da sai Allah ya turo Qur'ani a jeho daga sama sai mu yi ta photostatin muna karantawa amma sai aka turo shi tsawon lokaci yana koya mana a shi kenan bin sa wajibi ne shi na'am azzikiru qablal wudu babi na takwas malam yace azzikiru qablal wudu ambaton Allah yayin alwala wace addu'a ake yi bismillah bismillah kawai lokacin alwala za zaka fara sai ka ce bismillah haka fiye yin halitta yake yi kawai bismillah in yayi bismillah sai wanke hannayensa sau uku iya nan wurin sai ya ɗebi ruwa ya kuskura baki ya sheka a hanci a ka'ida ba a raba ruwa tsakanin kuskuren baki da sheka hanci a ka'ida ruwan da kaɗi ɗiba rabi ya shiga baki rabi ya wuce hanci in ka ƙara ɗebowa rabi baki rabi hanci in ka ƙara ɗebowa rabi baki rabi hanci ba a buƙatar sabunta ruwa tsakanin kuskuren baki da sheka ruwa a hanci wannan shine abin da hadisai suka tabbatar in ya gama wannan sai ya wanke fiskarsa a wanke fiska sai a wanke har kunne inda gemu ana son ruwan ya shiga cikinsa don duk nan fiskar ka ne don annabi ya ce al'udunani minar ra'asi ana wanke hatta jikin kunne nan wurin gaba ɗayansa ba sai dukkaninsa ka wanke ba ma jikin nan sai ka wanke in ya gama wannan ya wanke hannunsa zuwa gwiwan hannu ana so a wanke har gwiwan hannu na dama ya wanke na hagu har gwiwan hannu gwiwar ta ma ta shiga ciki in ya zo shafan kai in ya shafa kai bai sabunta ruwa yake shafa kunne su ma al'udani minar ra'asi ka'ida ba a sabunta ruwa tsakanin shafan kai da kunne daga an shafa kai ko sai a shafi kunne da sauran ruwan kan kawai kana shafan kai haka sauran ruwan yatsan kawai sai a sa a kunne sai a wanke kafa wannan shine ka'ida kuma a tsakiyar alwala babu wani zikiri da ya tabbata yake a farko zai ce bismillah sai kuma a karshe zai yi amma za ka ga wani lokaci ɗabi'a da al'ada na sanar da ne mutum ya ce wani addu'o'i da mu yadda ake ana wanke yi za ka ga ana wanya ne fa biya mini ba bi yaminihi fa bai yuhasabu hisaban yasira wa maman man kitabu kitabahu wa ra'a zari haka ake yi haka ake yi in a sallan farilla ne na bila kuma ana wanke dawa wace ina da na kalkau sar fa sallan har haka za ga ana yi amma duk abu ne da bai tabbata ba qur'ani da yanka karanta akwai lada amma ba a keɓance wannan da wurin ba ka karanta inna a akwai lada kaca kaca ka karanta fa amma man utiya duk harafi ɗaya da goma ne amma ba wurin aka ce a ba bari da zama ibada an ce karanta shi a matsayin ƙur'ani na karanta a matsayin ƙur'ani ne in kuma ina alwala kawai bakina na furta wani abu ne kamar yadda ya halta kana kana taɗi ko kana ganawa da wani wannan babu damuwa in bukata ce da kama ina alwala kuma sai ina muraji'an tilawata wannan babu damuwa amma ba wai a keɓance wata gaba da wani ambaton Allah da fiyayyen halitta bai yi ba inda haka ya inganta da annabi yayi da sahabbai sun yi na khairan ma sabaquna ilayhi babu dama mu rigayi sabai aikata alkhairi saboda ba mu kai su sanin alkhairin ba ba mu kai su san alkhairin ba balle mu rigayi su aikata shi na'am da haka wannan hadisi na imam abu dawud da ibnu majah ne babban malamin hadisi sheikh muhammad nasir rahimahullah cikin irwaul galil juz'in farko hadisin 122 ce hadisi ne hasan na'am babi da tara الذكر بعد الفراغ من الوضوء أنبتن الله باين أن كمل الولاء باين متن يا جمع الولاء nan ma ana so ya ambaci Allah ya wanke kafar dama ya wanke kafar hagu sai ambaci Allah me za a ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له wa لا anna له abduhu wa محمدا wa ورسوله anna أن abduhu wa ورسوله a wannan babi da ikon Allah mala ya ka mana muhimman addu'o'i akalla guda uku waɗanda ake yi bayan kammala alwala in mutum zai iya a wannan wuri ana so duka uku ya karanta su ne ba su da wahala insha Allah ta'ala duka uku in mutum bai iya ba ya fara da wanda ya haddace amma duka uku ake so don kowanne da falalatta idan mutum ya kammala alwala sai ya ce ashadu Allah ilaha illallah na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai ne la sharika la bai da abokin tarayya wa ashadu na shaida anna muhammadan lalle muhammad abuduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa ne hadisi ne a muslim juz'in farko hadisi ne 209 in mutum ya faɗi wannan manzon Allah ya ce futihat lahu abwabus sama wa fi riwayatin futihat lahu abwabul janna as-samaniya yadkhuluha min ayatihin nasha'a idan mutum ya kammala ya faɗi wannan addu'a da imani akwai ƙofofin aljanna guda takwas ne fudalan abuwa buha sai a buɗe mar ƙofa duka takwas na aljanna sai a ce shiga wadda kake bukata dalilin karanta wannan addu'a mutum ya dawwama akai yana kwatanta aiki da sakon da ke ciki gobe kiyama aljanna kofa takwas za a buɗe wanda yake bukata zai shiga ta ciki jama'a wannan daraja ne ko ba daraja ba a ce aljanna sai kofar da kake bukata ka shiga jama'a ko a duniya aka yi wani babban wuri ka zo aka ce ta ko kake so ka shiga yan maka gata a ce wannan kofar ta popular side ne wannan ta hu'isu ne amma kai sai aka ce kowanne kake so je ka ai iyaka ne to balle kuma in ana maganar aljanna ba a kawo labarin duniya manzon Allah ya ce gurbin ajiye bulala dan aljanna ya fi duniya da abin da ke cikinta saut kawai saut na dan aljanna wurin da bulala ke zama gatansa ya fi duk duniya da ni'imar da ke cikin duniya don hadisi a bukhari annabi biya ce matsiyacin aljanna in akwai talakan da ya fi kowa talauci a aljanna wanda gaba ɗaya aljanna akwai ɗan alaro iya shi ne ana ba shi kamar duniya goma ne wannan duniyar kamar ta goma ake ba shi shi ya fi kowa talauci a aljanna in ce talauci na nufin babu wanda ya kai shi makaskancin matsayi to ka ina wake magana kuma duniya ana magana aljanna to wannan mai addu'a a bayan alwala ana buɗe duk kofa guda takwas ne ta wacce yake bukata zai shiga ta wacce za ka shiga in aka bude mu ta ɗaya ko ta takwas ɗin ta hukumar ba da idan mu ne ta kowane za ka shiga <laughs> ni sai in tsaya in annabi ya shiga wanda ya shiga ta nan zan shiga wanda ya shiga mu mu shi za mu bi duk inda ya shiga na za mu shiga addu'a ta goma sha hudu kuma ta biyu a cikin babin bayan kammala alwala na'am ja'alni min al-mutatahhirin Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin bayan mutum yayi ta farko ashhadu an la ilaha sai ya zo kan nan sai ya ce allahumma min at tawwabina ya Allah ka sanya yana cikin bayanka masu tsananin tuba in an ce ta'ibun mai tuba tawwabun mai tsananin tuba siga ne na mubalaga iya da yawan tuba ga Allah sai ka roƙi Allah Allah sani a cikin bayanka masu yawan tuba Waje minar mutata shirina kuma ka sanya yana cikin bayanka masu tsarkakuwa daga najasa masu tsarkakuwa daga ciwon zuciya gaba daya sai a kara da wannan addu'a akwai riwayar da ake kara waj'alni min ibadika salihina a cikin magana mafi inganci wannan bata inganta ba abin da ya fi tabbata shine Allahumma ja'alni at tawwabina min minal mutatakhirina shine abin da ya tabbata wannan hadisi imam tirmizi Allah ya gafarta masa shi ya kawo sheikh muhammad nasir Allah ya inganta cikin sayo tirmizi juz'i na farko hadisi na goma sha takwas ka'ida kuma in ka duba cewa qur'ani ma da ya kawo ai bai kawo ibadaka salihin ba da Allah yake ce mana me inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirina kaga bai ce wa yuhibbu ibadaka salihin ba so daka duk abun da fiye halitta ya tsaya a wurin an fi so mu tsaya kada mu kara musamman abu ne na addu'a ko na karatu ko na adadi ko na kaifiya amma akwai ababen da ya yi amma in ka samu dama ba haddadewa ba misali ga wanda ya ji aikin hajji hadaya ne ake yankawa ya ce ka yanka hadaya ɗaya ya kira amma shi nawa ya yanka guda ɗari ya yanka wannan ustazin ɗaya na san ya biya sanabi shi ya ce a yi amma ya yi ɗari har yanka kusan sittin da hannunsa da Allah ya ce wastashidu shahidan min rijalikum fa illam yakuna rajulan wa rajulun fa rajulun wa imra'atani a bangaren shaida mutane biyu wannan minimum ne mafi kankanta an samu shaidu goma ashirin talatin ba laifi ba ne to akwai ababen da ba a haddade ba amma abu da ya shafi kamar na addu'a da ya kirga ya yi iyaka ya tsaya a wurin to haka ake so mu tsaya a wurin wacce ta babu adadi irin astaghfirullah ko subhanallah a wurin lokuta da dama ba adadi wannan zaka yi ta yi ko da yaushe babu adadi su la ilaha illallah la hawla quwwata illa billah wannan zaka yi babu adadi mafhum tayyib sai addu'a ta uku a cikin wannan babi na bayan alwala na'am subhanakallahumma wa bihamdik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 bangaren hadisi din ya zo a cikin sahih muslim amma wanda ya zo a sahih muslim ba ya zo akan bayan alwala bane cewa fiyin halta yayi ne bayan zai tashi a majalisi shi yasa bai kawo shi a nan ba sai ya kawo maka na bayan Allah tunda akan Allah yake magana wannan yake cewa kaffaratul majlis wato kaffaran zama da kai in za ka miƙe sai ka yi to anan ana yin kafaratul majlis a bayan alwala subhanaka allahumma wa bihamdik tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika muna gode maka ashhadu an la ilaha illa ant na shaida babu abun bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilayka ina tuba zuwa gare ka fiyayyen Allah ya wanda ya karanta wannan addu'a bayan Allah ya ce astaghfiruka atubu ilaik sai Allah ya ce na gafarta ma na karbi tubanka annabi yana yin ta bayan alwala kuma iyayenta bayan ya zauna a majalisi ya yi karatu ko ya gana da baki ko ya yi wani mitin idan zai mike sai ce subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik waje nawa kenan yanzu biyu ga bayan allah ga bayan zama majalisi akwai wuri na uku da ake yin ta waye zai iya gaya mu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am wai bayan ya yi da sallan farilla ban yadda da kai ba dan uwa kalla wa alfu kalla na yadda da kai ban yadda da magana da ka faɗa ba na'am wannan uwa ce zai shiga sallah ba haka bane na'am wato ina ga ba ya zama filin cinki cinki ne wuri na uku da yake akwai wata sallah da yake sunan da salatu tauba hadisinta ya inganta imamu tirmidhi ne mawla ya kawo babban malamin hadithi sheikh muhammad nasir mawla ya inganta haka sheikh salih al-munajjid rahimahullah ya inganta annabi yi wani abu na kuskure wani abu yayi wani abu annabi da kansa yakan yi abin da yake regretting shi yasa Allah ya ce afallahu an ka Allah maka afuwa ko ya yi annabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka taftaki marzata azwajik wallahu ghafurur rahim bayan nan shi da kansa annabi yakan ga abu yayi rantsuwa ya ce wallahi ba zai yi ba sai gobe abin ya bayyana gare shi abin da ya rantsuwa ba zai yi ba shine alkhairi sai ya yi kafarar rantsuwa kuma gobe ya aikata ga hadisin asayin musulun ya ce illa kafartu an yamini wa a taitun ladi kuwa khairun minhu idan wani abu ya faru da ba haka yake so ya faru ba kaman yi. idan ya tashi sai ya raka a biyu yadda ake nafida in ya kammala yana yin sallama sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ana ce ta sallan tuba to a ƙarshen ta ana kafaratul majalis, wannan shi ma inganta su ne wurare uku da tabbata wallahu ta'ala alam na'am sai babi na goma insha Allah ta'ala الذكر عند الخروج من المنزل الذكر عند الخروج من المنزل addu'ar da ake yi yayin fita a gida kai addinin musulunci akwai daɗi fita a gida ma addu'ar da ake sanda koya mana ba haka za ka fita a gida yadda kare yake fita ko da tunki yake fita ba tana da Allah ba haka ba kai ba in za ka fita gida sai ka nutsu ka yi addu'a addu'o'i kuma masu zafi da ɗumi da fa'ida jama'a mu kiyaye waɗannan addu'o'i ɗin in ba ka ba za mu iya yin asara a rayuwa wato wanda ya saba da su rana ɗaya ya fita gida bai yi addu'a ba gabansa ya kan faɗi iyakan faɗuwa duk wanda ya saba rana ɗaya ta kubuce sai kaga hankalinka ya tashi yadda ka san ka je ka wani babban zunubi da za a sa ka auta ne saboda mai saboda sabo da sanin muhimmancinsu amma wani zai kwanta ba addu'ar kwanciya ya tashi ba addu'an tashi safiya babu addu'a na yammaci babu na dare babu shiga gida babu fita babu banɗaki babu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> Allah ya samu wanye lafiya a lokacin fita a gida yakan yi wasu manyan addu'o'i guda biyu ne wanda dukkanin sun inganta ta farko gajeruwa na biyun ta dan fi tsawo na'am بسم الله بسم الله توكلت على الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله سيتي بسم الله دسونا الله tawakkaltu ala na dogara ga Allah duk wanda ya dogara ga Allah ba a ganin sa a rana ba mai ganin sa a rana in dai ga Allah ka dogara to ba mai ganin ka a rana balle ya ganka a wuta bismillahi tawakkaltu ala Allah da sunan Allah kuma ga Allah na dogara zan fita in ma neman abinci in ma neman ilimi in ma wata harka ta rayuwa na dai dogara ga Allah wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai ga Allah dabara da karfi duka na Allah ne na dogara gare sai abinda Allah ya mini annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace wanda ya karanta wannan addu'a iya da wasu garaba kamar haka na farko mala'iku sai su ce masa afuwan na farko sai a ce masa kufita wa wuqita wa tanaha anhu shaitan sai a ce masa an kare ka na biyu an wadatar da kai ko kuma an wakilce ka a duk wani sharin da zai tunkare ka ba sai ka juya masa ba an wadatar da kai wajen wakiltar ka na uku annabi ya ce shaidan sai ya gudu shaidan ko ya zo kusa da kai kana faɗan wannan addu'a sai ya gudu bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah shi dan guduwa yake kana faɗa za a ce an kare ka na biyu duk sharri an wakilce ka na uku shaidan kuma zai ce to wannan ba abokin tafiya ba ne sai kama hanya da ka fi sa amma ba haka ba kana fita a gida kana ji kai ne sai ka gyara hula ka shaidan shi ma sai gyara in ka bi sai ce bari mu bi shi Allah shi kare mu na'am اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل أو يجهل علي أو أجهل أو يجهل علي addu'a ta biyu Allahumma ya Allah inni lalle ni a bika ina neman tsarinka an adilla Allah ka sa kada bata in na fita Allah kada ka sa na yi barin addini na Allah kada ka turo min jarrabawa da sa na zama bataccen mutum Allah ka kare au udalla kuma Allah ka sa ka kare ni da kada ɓatar da ni wato an adilla kada ni in batar da kaina au udalla kuma ka kare ni kada a batar da ni in ma wani iya da abin da ke batar da mutane Allah ka kare daga batar wasa au azilla Allah ka sa kada in zame hanya ma daidaiciyar nan ihdinas siratal mustaqim Allah ka sa kada in zame akan hanyar din na fita au uzalla Allah ka sa kada kuma a zamar da ni kar ka ba wani ikon sa ya zamar da ni Allah kada ka ba shi iko au azlima Allah ka sa kar in yi zalunci in na fita zaluncin wani na mutuncinsa ko na kwabo ɗaya ko na naira ɗaya ya allah ko ma menene zalunci kada ka sa ne zalunci au uzlama kuma allah kada ka bada ikon a zalunce ni nima nima ba na so a zalunce ni allah ka kare ni au ajhala allah ka sa kar in jahilci wani au yujhala alayya kuma allah ka sa kada a jahilce ni in nayi wani abu allah ka sa in fahimci kowa kuma kowa ya fahimce ni wannan hadisi ingantaccen hadisi ne a wurin abu dawud tirmizi ne sai ibnu maja sheikh muhammad nasir yamma ya inganta cikin sahihu tirmizi juz'i na uku hadisi 152 insha Allah ta'ala sai babi na goma sha ɗaya do'i guda biyu ta biyu nan idan mutum ya yi annabi ya ce sai mala'iku su ce masa je ka cikin aminci ka dawo cikin aminci in ka ce allahumma inni a'udhu bika an adilla أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي سيستي جي كتكين أمينتي كداو تكين أمينتي to yanzu mala'ika ya maka wani addu'a ba ka taka laushi ba mafhum tayyib na'am a ka'ida na shari'a ba a bambanta cewa ga kafar da ake fara fita da ita a gida ko shiga ba cewa nassi ya kawo sai dai abin da ya tabbata kawai a bukhari akwai hadithin aisha radiyallahu anha cewa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi buhu a tayammun fi ulihi wa turajjulihi wa fi sha'nihi kullihi yana burge annabi damantawa a wajen sa takalmi yana fara sa kafar dama a wajen kwabewa yana fara kwabe hagu wajen kumin kansa ko kai zai kumin sai ya fara taje bangaren dama gabanin ya taje bangaren hagu haka da ce wa fi sha'alihi kullihi a dukkan sha'aninsa yana buƙatar damantawa ba haka malamai suna da fahimta biyu wasu suka ce shiga waje mai muni sai a shiga da hagu na a fito sai a fito da dama kamar shiga daki sai a shiga da me da hagu in za a fita a fita da me da dama suka ce idan za a shiga masaji sai a shiga da dama in za a fita fa a fita da hagu to irin wannan wuri a na farko na banɗaki ittifaƙin nasu ko sun yi tarayya kai amma a na biyun sai aka samu sabani wasu suka ce za a shiga masallaci da dama a fita da me da dama don ai ba shiga wajen da najasa bane saboda an ce wa fi sha'anihi kullihi don haka sai suka dauka duk inda ba mu samu yayi aiki da hagu ba to sai mu yi dama saboda an ce wa fi sha'anihi kullihi iya son daman ta inda yayi da hagu misali kwabe takalmi na fara da hagu in zai kwabe shiga banɗaki yana fara da hagu duk wannan nasu ya tabbatar to amma suka ce inda ba mu samu an kira nasu ya ce ya yi kaza da hagu ba suka ce al'amal bi umumin lafzi akwa wa afdal min al'amal bil ijtihad aiki da umumin nassi ya fi fa'ida da karfi fiye da aiki da ijtihadi ijtihadi shine kiyasi in ka ce fita a masallaci da hagu to kayi kiyasi ne akan me akan banɗaki ko kuma ka yi kiyasi wajen sa takalmi suka ce to aiki da umumin lafazi wa fi sha'anhi kullihi ya fi karfi fiye da kokarin aiki da kiyasi sau da matsala ce khilafiyya babu ta da jijiyar wuya a kanta kowanne mutum ya dauka iya da magabaci akai insha Allah wallahu ta'ala alam babi na goma sha daya الذكر عند دخول المنزل addu'a da ake yi yayin shiga gida wancan na fita a gida ne wannan kuma na shiga gida insha Allah lokacin shiga gida sai a ce me bismillahi walajina bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa bismillahi kharajina wa ala rabbina tawakkalna wa ala rabbina tawakkalna na'am ثم يسلم وعلى الله ربنا توكلنا عفوا wanda ya karanta ya inganta muje muje thumma yusallim ala ahlihi wannan baya cikin addu'a din addu'ar shine bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna ko kuma bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna duk wannan ya inganta ziyada na kalma ɗaya ne aka samu amma na farkon shi ma ya inganta mai yiwa ne akwai wanda nasu babu wa alal lahiya haka ne na kawo saboda nasu za a samu wanda ba su da wannan shine iyakacin addu'a bismillahi walajina in ka ce walaja mafhum in ka ce walaja shine mai shiga kharaja fita hatta yalijal jamadu fi sammil khiyat so bismillahi walajina da sunan Allah walajina muka shiga wa bismillahi kharajina da sunan Allah muka fita an kawo shi a fi'ili ma bi amma ana nufin me mudari bi ma'ana bismillahi da sunan Allah muke shiga muke fita wa alallahi rabbina tawakkalna ga mahalicinmu Allah muke dogara a duk abin da muke yi wa alallahi rabbina tawakkalna bisa ga Allah mahalicin muke dogara thumma liyusallim ala ahlihi sai mutum ya yi sallama a kanwa iyalansa in gidanka zaka shiga sai ka tsaya kai sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu in an ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ka yi me sai ka shiga to ba ko ya zo gida ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai aka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu me dace sai ya ce na shiga a adkhul ba wai daga amsa sai ka shiga ba ita amsawan wajibi ne amma amsa sallama ba kuma hujjan shigo ba ne ta yadda ba ma bambanci kenan sai ka tsaya in wajen shigan ka ne sai ka ce na shiga a adkhul in an ce shiga sai ka shiga in an ce koma sai ka koma wa idza qila irji'u farji'u ne ai za a iya cewa shiga za a iya cewa koma in an ce koma kada ka jahilta ba ka san uzurin da ya sa ka ce koma ba sabbin sun yi sallama sukan nemi izini misali hadisin al'ashara al-mubashiruna bil janna sahabbai goma na su bushara da janna tun a duniya abubakar umar usman aliyu talat ibn ubaidillah abdurrahman bin abu sa'ad bin abi Waqas az-zubair ibn al-awwam abu ubaidah ibn al sa'ad bin zaid waɗannan mutane guda goma dukkaninsu abu hadisin da ya kawo annabi sun tafi jeji ne da wasu sahabbai irin su abu zarri suna cikin gona ne kawai irin lambu haka sai abubakar ya sallama salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aka amsa masa bayan an amsa masa sai ce in shiga sahabbai gabanin sa masu suka tambaye suka ce annabi mu amsa ya ce ko amsa amsawa masu sun tambayi izini saboda ladabi mu amsa ya ce na'am ko amsa bayan sun amsa sai aka ce a adkhul mu shiga sai suka ce mu ba da izinin shiga ya ce na'am suka ce to shigo haka sahabban suka ce ɗaya bayan ɗaya mu ba da izinin shiga sai ya ce na'am suka ce to ku shigo mafhum tayyib to shi yasa ka'ida sai ka nemi izinin shiga in gidanka ne in aka amsa sai kai me sai ka shiga in kuma wani gida ka je ka kai sallama assalamu alaikum wa barakatuhu assalamu alaikum wa barakatuhu assalamu alaikum wa barakatuhu sau uku ba amsa ba sai kai me sai ka juya shi yasa in kai na farko ba amsa ba sai ka kara na biyu da karfi assalamu alaikum wa barakatuhu ba a ji ba a nan ya halitta ka ƙara da kwankwasawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu misali in kai duk ka ƙura geji ka ƙura volume duka duk ba ji ba to sai ka juya kar ka ce ko barin kara a nan ibn hazmi rahimahullah ke cewa in ku biyu ka je to kai ka gama naka sai ka ja da baya ɗin shi ma sai na saka ku dan an ce an baka uku ne yace to ai kai naka kai shi sai ya zo shi ma ya ukunsa <laughs> a wajen sallama in gace assalamu alaikum lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin in gace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lada nawa talatin mafhum tayyib amma a wajen sallama ana kuskure daya babu ta'ala a ciki za ka ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ba a sa ta'ala amma sabo na baki ya sa mun saba da ci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gaskiya babu ta'ala a sallama bai inganta ba hadisi mafi inganci na taslimi ya zo cikin sahih muslim da ya kawo duka maratib uku babu ta'ala a ciki ta'alan ziyada ne wani zai ce to ai in na ce ta'ala ai na ƙara ɗaukaka Allah ne sai mu ce eh ka ƙara ta maga tambaya na farko shin da kai da annabi wa fi sanin Allah din da yake nan na biyu sai mu ce maka ai annabi shi bai kara ta'ala din ba ka amince in ko kace ya kara sai mu ce to ka hadisin da ya kara na uku in ka amince bai kara ba to yanzu kenan ɗayan biyu ko na annabin bai maka ba ka yi gyara ko kuma ya yi kuskure ka gyara dole ka zaɓi ɗaya ko ya yi yaban amma bai kai geji ba yanzu kai ka ƙara ko kuma ya yi kuskure ka gyara masa in ba haka sai mace to ka haƙura da ƙara ta'ala sai ka yi irin wanda shi ya yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a sallah yana yin haka a shiga gida yana yi a gana da mutane yana yi duka babu ta'ala ta'ala yabo ne na Allah amma sai mu ƙara inda annabi ya ƙara ta'ala inda bai ƙara ba kada mu ƙara wanda ita ce biyayya gare shi mafhum tayyib da ka bai ƙara ba a sallaman sallah yana sallama kala kala waɗanda su ne waɗanda muke kwatanta rayawa a nan a sallah waɗanda suka fi shahara yana yi uku ne akwai na hudun shi ma inganta in zai fita a sallah ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ɗaya nan ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum duk yana fara da dama ko na uku ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullah mun samu nawa uku an samu yayi na hudu da ya ce assalamu alaikum a hadithin aisha radiyallahu anha wanda aka yi ta kace na ce shin yana bacci ne ko ba yana bacci bane abin ya faru na menene abin yi shi ke nan tsayif don aka waɗannan sun tabbata yayi a ƙa'ida na shari'a ukun sun fi shahara na cewa yayi a farilla amma abin da yake ka'ida idan muka rike kwaya ɗaya muna yi ba mu yi sauran ba mun yi laifi e kai tsaye baka ce mutum ya yi laifi ba masu sai dai ka ce ya tauye sunna a ka'ida idan annabi shi kaɗai ya yi abubuwa kamar uku ko hudu a wurare daban-daban to sunna shine yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan shi yasa malam usaimir rahimahullah cewa waf al ibadatan idza tanawwa'at wujuquha bi kulli naw'in qad waradat idan ba za ɗaya ta zo annabi ya yi ta nau'i kala kala to yau sai yi wannan nan gobe sai yi wannan jibi sai yi wannan in ka zo a zahar assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah la'asar sai mu ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum magariba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum misali haka ake yi hikimar wannan idan aka rike kwaya ɗaya ana yi to sauran ko an karanta za a manta su ran da aka yi sai ka ga bakon abu ne amma idan ana raya su yau ai wannan gobe a wannan sai kowanne a san sunna ne kuma kowace sunna an samu ladanta in kai wannan kana da lada in kai wata da aka manta ka samu ladan raya sunnan kuma ka samu ladan tabbaka ita sunnar kanta so haka wannan shine ka'ida ana fiskoki ne kala kala da haka kowanne muna da ikon iya rayawa Allah shi samu wanye lafiya na'am du'a ila al masjid. addu'a babi na goma sha biyu addu'a da yake yi yayin tafiya masallaci saura minti nawa minti sha hudu za mu iya karanta insha Allah ta'ala sai mu tsaye a kai tafiya masallaci in ya fita a gida misali sai addu'ar fita a gida wace addu'a kenan bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla la quwwata illa billah ya gama wannan sai ya kara da Allahumma inni a'udhu bika an adilla zuwa karshe muna fahimta ko bayan ya kammala ina zai je masallaci to kuma sai fara addu'a zuwa masallaci ka gama na fita a gida to kuma kana kammala kuma sai ka fara na zuwa masallaci in can za ka je na'am ita ce me اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا وأعظم وعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا واجعلني نورا نورا اللهم أعطني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي وفي بشري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب وهب لي نورا على نور وهب نورا على نور wannan ita ce addu'a da fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata gare shi yake a lokacin da zai tafi masallaci sallah in ma sallan azhar la'asar magariba isha asuba ko sallan juma'a ko sallan idi in dai sallah za a je masallaci ka'ida ana karanta wannan addu'a zai ce allahumma ja'al fi qalbi nuran ya allah ka sanya haske a cikin zuciyata yana farawa mai dalili da zuciya saboda jikin dan adam ba abin da ya kai zuciya muhimmanci wa fi lisani nuran ya Allah ka sanya haske akan harshe na saboda bayan zuciya ba abu mai daraja kaman harshe wa fi sam'i nuran ya Allah ka sanya haske ga harshe na agaji na kunne kenan wa fi basari nuran ya Allah ka sanya haske ga gani na wato ido na wa min fawqi nuran ya Allah ka sanya haske a sama gare ni daga kaina zuwa sama Allah ka sa haske wa min tahati nuran ya Allah karkashi na ka sa haske wa an yamini nuran ya Allah bangaren dama na ka sa haske wa an shimali nuran ya Allah bangaren hagu na ka sa haske wa min amami nuran ya Allah ta gaba na ka sa haske wa min khalfi nuran ya Allah ta baya na ka sa haske waje alfi nafsi nuran ya Allah ka sanya haske a cikin raina shi kansa ran sa masa haske wa a'adim li nuran ya Allah ka sa haske zama babban abu ne a wurina abu ne mai girma sannan wa azim li nuran ya Allah ka girmama min haske wato na farkon wa a'azim li nuran Allah ka sa haske zama abu ne mai girma a wurina duk abin da aka ce haske na mutunta shi saboda shi kansa musulunci haske ne mafhum qur'ani menene haske ne duk abin da Allah ya kira na haske zai kira haske wa anzalna ilaikum nuran mubina muminai da gobe kiyama haske suke tafiya yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim Allahu nuru samawati wal ard masal nurihi ka mishkatin fiha al misbahu haka duk wannan haske ne Karshe sai Allah ya ce nurun ala nur yahdillahu bi nurihi man yasha duk inda Allah ya kira haske babu muzantawa shi haske kullun alkhairi ne shi yasa ko wani labari kake nema na alkhairi zaka ce akwai haske me kake nufi insha Allah za a samu shi yasa za ce maka akwai haske amma ka ce maka akwai duhu ba shi yasa gance mai imani wa nawwir kabrahu Allah ka haskaka kabarinsa amma ka ce kabarin mutum yayi duhu menene bala'i ya faru shi yasa duk duhu bala'i ne shi yasa akwai wani mugu Allah ya kare mu daga mugunci <laughs> mugunta zan ce ba zan kira sunan ba an ce abokin gaban ka ya mutu ya ce tukunna ma tukunna ma aka ce me saurayi ce sai ya je lahira an koro shi an ce ba za a saurare shi bai shi abin da ke jira ke ya je lahira ce kwata kwata babu sauro ya dawo kawai <laughs> to Allah ya kare mu daga mugunta Allah ya rayar da mu da imani don haka wa'az kaga wa'azim li nuran Allah ka sa haske zama babban abu ne a gare ni mai girma sannan wa'azim li nuran ya Allah ka girmama haske na ka girmama mun haske na mun fahimci bambancin su sannan waje alli nuran ya Allah ka sanya ni na zama haske ka sanya mun haske ka sai waje alli nuran ya Allah ka sanya mun haske a rayuwata waje alli nuran ya Allah ka sanya ni kaina na zama haske Allahumma ati nuran Allah ka ban kyautan haske waje alfi asabi nuran ya Allah jijiyoyi na ka sa haske a cikinsu wa fi lahami nuran ya Allah tsokan jiki na ka sa haske wa fi dami nuran ya Allah jikin jini na ka sa haske wa sha'ari nuran ya Allah jikin gashi na ka sa haske wa fi bashari nuran ya Allah a jikin ainihin fata ta ka sa haske wannan dukkaninsu imamul bukhari rahimahullah ya kawo su haka da imamu muslim sai kuma ƙarin wasu haske da wasu hadisai sun kawo sun inganta in ka tsaya a nan yayi in ka bi shortcut gajeruwar hanya in za ka kara kuma ana kara da allahumma alli nuran fi kabari ya allah ka haska kamun kabarina ka sa haske a kabarina ba wata wai fluorescent ba a hasken asali yanzu ga hasken wata yanzu da dai a ce watan nan a duniya ake ba da hasken ta da shiga uku musamman a najeriyance da hasken rana kai ko oxygen da an ce akwai ministry da ke controlling za a turo da wutar mutum ya shiga hutu ba ma ba service ba a'a amma strike gaba ɗaya yajin aiki tunda a najeriya likita ma yana yajin aiki wanda a duniya ba a san haka ba amma a najeriya likita na iya yajin aiki haka kawai ma za a yajin aiki ko akwai abin sai a ce an yajin aiki wa nuran fi izami ya Allah ka sanya haske a jikin kashina wannan karin imamu turmizi rahimahullah shi ya kawo ya inganta wa zidni nuran ya Allah ka kara mun haske wa nuran ka kara mun haske nuran ka kara mun haske wannan karin imamul bukhari mallakacin a cikin mufrad wa habli nuran ala nurin ya Allah ka bani haske kan haske wannan shi ma ya inganta ibnu hajar mallaka cikin fathul bari ya daga isnadin zuwa ga ibnu abi asim a cikin kitabud du'a nasa wannan ita ce addu'a da ake yi lokacin tafiya masallaci jama'a akwai abin da mutum bai roƙa ba nan na haske in ka tsani ka faɗa ka ce to abin da baka roƙon ba shine wanda da yake fita a jikinka baka ce a sanya haske a hawayenka da yawunka da kakinka da fitsari da bayan gari ba dan dama wannan ka zubar da su baka bukata ne kisa ba roƙi haske a cikin su duk wanda ya fita baka sa yanzu kaddara ka gama bayan gari sai ka je kana son kayan sai ka ce zauna sai ka cinye ashe baka bukata shi abin da ke fitan da baka sa ne shi yasa ba roƙa ba amma duk wanda yake jiki ake so to shi an roƙa ma haske wannan kuma da mun fitar da shi kai to alaman an sanya ma hasken ne shi yasa a jikin naka da jinin ka da tsokar ka bayan gida da fitsarin ke fita yanzu ka da ce ga wani mutum haka kawai na bayan gari ya daina yau wata uku bai bayan gari ba akwai zaman lafiya ko likita ya auna ce ba matsala zai ce kai ba lafiya ba shi yana ga akwai dufu amma ran da ya bayan gari ya fara jin kashi a ce yi sai ce akwai haske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 muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mahalicinmu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare na ga yan wayan wasu masu cd sun miko ina zaton sako ne suke bukata isarwa zuwa gare ku in akwai mai bukata da don niyyar saya Ah, na farko akwai muhadara guda goma akan matsalolin ma'aurata wannan na ji sidin gaba da ina zaton nawa ne ko in ce wanda na gabatar guda goma na farko a cikin goman duka mp3 ne akwai na farko aure ni don allah na biyu akwai ladubban aure mai nasara na uku akwai waliman soro na hudu akwai sunnoni da bidiyoyin aure na biyar akwai haƙoƙin ma'aurata na shida akwai haƙoƙin iyalai na bakwai haƙuri da juna ma'aurata na takwas gyara kayan ku ma'aurata na tara akwai sirrori talatin na mallakan mace na goma akwai iyaye mata ku kiyaye amanar Allah wannan guda goma cikin cd ɗaya ga wanda yake bukata zai iya samun su su muhadara kowanne aka samu bakwai zuwa takwas zuwa goma wanda bil hakika ko economically aka duba an samu sauki ah, wannan kuma daga labaran video center ne su ma shagon nasu na nan a ran about na bauchi central market wannan sun saka ina da video audio ko video ne ko muhadarar da aka yi na garkuwan musulmi number one and two dukkanin sun shigar da shi a cikin video ga wanda yake bukata duka one and two ga su a nan wurin insha Allah ta'ala ina da nan kuma sun kawo za a same su a wajen sun kasa su sai kuma akwai wannan me ne takensa ok shine bakan biyar rikicin duniya da lahira shi ma hadara ina ji na farko akwai rikicin duniya da lahira na biyu akwai ta'addanci yan sanda na uku kisan gilla na hudu suwaye yan taliban na biyar rijal number 40 na shida tsadan lokaci na bakwai takalmin karfi ni ba san wanne ne wannan ba kuma ina ji na ne ba na takwas illolin kwallo na tara azaban wuta da ni'imar aljanna na goma hanyoyin tsira na goma sha ɗaya aya ɗaya a yola wannan an kira shi da taken waiwai a don tafiya amma kalmin garka na ina ji an canja mar sunan da na saka oh, oh na tuna <laughs> ok muhadar da aka tagwallaga oh na tuna eh, wannan hakikatan haka ne jazakumullahu khaira sai wannan kuwa complete tafsir ne na fadilatu sheikh ja'far mahmud adam rahmatullahi alaihi tafsiri na shekara na karshe da yi 2006 a maiduguri daga farkon darasin har karshe akwai mp3 za a samu a nan waje masu labaran kaset eh, labaran video center sun kasa insha Allah ta'ala so wanda yake bukata yana ne samu suna da yadda ya gari kenan ko sai a su da ikon Allah muna cikin karatu a hisnul muslim wato garkuwar musulmi muna masu roƙon Allah ya sa wannan karatu ya zama garkuwa gare mu gabanin kutsa zuwa ga karatun abin da zai bamu sha'awa shine tsari na addinin musulunci yana da matukar wahala ka samu wata gaba ta ibada ko wata ibada kanta ko kokarin shiga ibada ko kuma bayan an fita ibada face ka samu musulunci ya karantar da wani lafazi da ake addu'a a gode wa Allah ko ake neman kariyar Allah daga shaidan ko ake neman taimakon Allah ya karbi wannan ibada da aka gabatar ko ake niyan gabatarwa Wani mikin na mana yana kokari ne a karantar da mu shagaltar da harshen mu da ambaton Allah kamar yadda hadisi ya karantar da mu a mukaddima la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah kada ka kuskura ka bari harshen ka ya bushe daga ambaton Allah dare da rana safiya da yammaci ni da kai da mu zauna muna tadi ko muna musu abin da ake bukata mu yi shine mu yi ta ambaton Allah harshe din nan idan ba mu shagaltar da shi da ambaton Allah ba ba mu dame shi da kiran sunan Allah ba ba mu dame shi da ƙoƙarin haddace zikirori da suka tabbata a sunna ba wallahi al'azim shine makamin farko na kai mutum wutar jahannama annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ko na hadisi na bukhari da ya karanta da mu abun tsoro ga duk mai imani yana cewa akan hatsarin harshe da ake taya mu yi zikiri da shi yace innar rajula la yatakallamu bil kalima ma la habal ta hawi bihi fi nar abada ma bayna al mashriqi wal maghrib fiyayyen halitta yace mu ji karfin maganar nan mutum yana iya furta wata kalma da bakinsa ko na wasa ko na tsokana ko na karya ko na kazafi ko na munafurci ko na hasada ko na wani abu mai kama da haka la yulqi la habal da ya faɗi kalmar bai ma ba ta muhimmanci ba alamar bai ba ta muhimmanci ba bayan ya faɗa da minti ɗaya ma ya manta da ya faɗa ba ma sai kwana ba annabi ya ce tana gangarawa da shi wutar jahannama gangarawan ratan ya kai mafitowa rana da mafararta dalilin kalma ƙwaya ɗaya yana fazarka yana azumi yana salla amma kalma ɗaya bakin sai faɗa kalma kwaya ɗaya bakin sai faɗa mu duba lokacin da aka yi matar fayyan halitta kaza fi aisha radiyallahu anha ai da harshe aka yi amma Allah yake cewa me wa taquluna bi abwaikum ma laysa lakum bihi me ma laysa lakum bihi ilmin wa tasabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim baki ne zai faɗi wata kalma wani ma da tsokana ka faɗa amma akwai abin da ba a tsokana a cikinsa akwai abin da ba a izgili a cikinsa ka'idan harshe idan mutum bai kiyaye shi ba to shine abin da zai fara kai dan adam mutum mu duba wa'azin da ke yan halitta yake wa mu'azu bin jabal kai sallah kai azumi ka ambaci Allah kai kaza kaza mu'azu da ya ga abubuwan sun yawa sai annabi ya ce in gaya maka abu kwaya ɗaya da idan kai ya mallaki duk ibadun duniya mu'azu ya ce na'am annabi ya ce kuffa alaika hawa ka fi karfin harshen ka ka kontrolin harshen ka kada a same ka da faɗan magana ta ƙarya kada a same ka da munafurci kada a same ka da jita-jita kada a same ka da hassada duk abin da zai kai kauta kada a same ka da shi kai da farce sai mu abu ya ce wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi yanzu abin da bakin da yake faɗa har za a tambaye mu annabi yace ka ummuka lalle mahaifiyarka na dabla ta asarar ka yace wa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim fi an-nar illa a al shin akwai abin da ke kifar da mutane a wuta kansu ya koma kafa da koma sama fiye da harshen su ya ce abin da harshe ke roma shi ke kai mutum wuta shi ya yasa bahaushe ya ce baki ya daura wuya in ka ga wuya ya ɗaura an bakin ne ya daure shi to baki ke kai da adam wuta wai saboda a ba mu tarbiyya tunda ba zai a ce kada ka yi magana ba ba zai ce kada kai tadi kuma kai shiru ba sai ka karantar da kai waɗannan azkar din shagaltuwa da su to ko wannan tadi ba da daman sa baki a ciki me dalili saboda tadin ba mai amfani bane mafhum tayyib kaga inda an barka haka to sai zama sai ka shiga damuwa to duk waɗannan azkar din in ka rike su baka da lokacin yin tadin da bai da amfani duk abin da ba maslaha baka da ikon yi malamai suka ce magana kala uku ne akwai magana da yin take da fa'ida barin ta ma ya zama kuskure kamar an yi kuskure za ka yi nasiha ko za ka yi wa'azi ko za ka karanta qur'ani duka magana ne suka ce yin wannan wani hali wajibi ne wani hali mustahabbi ne wani hali akalla ma a ce halal ne saboda amfanarwa ne suka ce na biyu magana duk magana da ba ta da amfani ba ka da ilimi a kanta ba ta ƙara maka addini ba ta rage maka ba ta kusantar da kai Allah ba ta ragewa kar ka yi ta a cikin yin ta akwai wanda ka fitar da mutum a musulunci akwai wanda mutum haramun zai aikata akwai wanda makarufi ne suka ce sai ta uku akwai wanda da yinta da rashin yinta duk ɗaya ne suka ce to duk maganar da da yinta da rashin yinta ɗaya ne to kada a yi ta in dai yinta ɗaya ne da rashin yi to kada a yi shefi da sai shi duk abin da in kasan da ka yi shi da kada ka yi da harshen ka ɗaya ne to bari shi ne addini me wanda yake na maka ashe wai damuwa da kontrolin harshe duk musulmin da bayi da ƙarfi na kontrolin harshen su to ya halaka so da haka waɗannan azkar in za mu riko da su insha Allah ta'ala ba mu da lokacin yin tadin da bai da amfani balle harshen mu ya faɗa abin da yake ba haka ba balle harshen mu yayi gulma ko munafurci ko hasada Allah shi kare mu daga wannan za mu tashi a babi na goma sha uku jiya mun yi magana akan addu'a mun tsaya kan addu'a da ake yi lokacin tafiya masallaci addu'a wacce da ke mai tsawo daga jiya zuwa yau da aka tashi akwai wanda ya haddace ta akwai wanda ya haddace wai haddace ka haddace to ga isa suddes ya ce ya haddace sai waye sai ma ka haddace biyu ibn usaymin ma ya haddace ramadan ya haddace masmul a sai ma ramadan ne shi ma haddace usman ya haddace jazakumullahu khaira zadakumullahu ilman wa imanan wa ikhlasan wa tawfiqan wa hidayatan amin ko ko duk ne a ah, kuke ga sudde siwa goro ne Allah ya taimake shi amma sauran da yi da gani ina ok malam kai kan ba goro an ta mata zawai Allah ya kara maka albarka a gwagware don kuma Allah ya rage mana su a duniya ta hanya da ta kowace inganci wace ce hanyar kaji wani ce mutuwa ni dai ba kuma ba kaji baki ke daura wuya kenan kamar an ce mutuwa wala kama shi kenan <laughs> to Allah shi samu wanye lafiya gwagwari Allah ya ba su hanyar yin aure yawanci gwauranci bai da daɗi saboda abin da zai baka maki ko aljanna ba ba ai Allah ce wa zawwajnakum bi qurul ayn kuma yake cewa mai qurban atira ba duka menene akan matan aljanna ne inna an hunna insha'a duka menene matan aljanna ne amma za ka ga mace na iya shiga wata namiji na iya shiga amma kowai a dan musu kara a daura musu aure ba a yi in dai suka shiga wata to kowa daga nan ya zama ɓangare wato kenan daman aljanna duk dan aljanna iya da aure dan wuta ba gauro ne ba kuma ina nufin duk mara mace dan wuta ba sai dai kawai da dai dan wuta bai da mata ne dai shiga dan ba nasin dai kawo mace dan wuta su yasa sai mu ce Allah ya kare mu da gauranci da ga duniya zuwa barzaku zuwa lahira za mu tashi a kan babi na goma sha uku da ikon Allah da rasi da uku haka nake so na ga daga an karanta a haddace to sai a dage da haka bismillah arama أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى دعاء دخول المسجد babi na goma sha uku mawallafin wannan littafi babban malamin sheikh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani hafizahullah ta'ala yace addu'ar shiga masallaci addu'a na farko wanda fiya masallaci ne wanda riwaya kala kala ne akalla ana samun riwaya wajen guda bakwai duk wanda mutum ya haddace da ikon Allah ta yi wanda yake Allahumma ja'al fi kalbi nuran wa fi lisani nuran ja'al fi sam'i nuran ja'al fi basari nuran zuwa karshe idan mutum ya isa masallaci zai shiga ana son shiga masallaci da addu'a ne mu mafiya yawa wasu suna ma taɗi ba za gama suke shiga har ka rasa yaushe ake addu'a tun daga gidan taɗi suke har ake shiga masallaci suna taɗi wasu ma an riga tsaye da sallah amma har su shigo masallaci kana sahun farko ko na biyu kana jin taɗin su a baya su shiga sahu ba <laughs> ina ma da wani taɗi mai amfani ne sai a ce an yi asara karama shine an yi taɗi mai amfani amma kuma ba a yi mai ba ba yi addu'a ba amma kuma sai wani ma sai zama taɗi ne na sharri na farko an kawo shi masallaci na biyu dalilin yin sa bai addu'an shiga masallaci ba na uku kuma ga zunubin tadin a wurin Allah don haka wannan addu'ar shiga masallaci ne in ka zo shiga sai ka gabatar da kafar dama kana yin addu'a din sai ka shiga a daidai shiga ake fara addu'ar na'am أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم wannan hadisi imamu abu dawud Allah ya gafarta masa shi ya kawo babban malamin hadisi sheikh muhammad nasir rahimahullah ya inganta shi a cikin littafinsa na sayyidul jami hadisi na 4591 annabi tsira da aminci sun tabbata gare shi ya zo shiga masallaci kan ce a'udhu billahi al-azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم معنا أعوذ بالله العظيم إنا نيمان صرم الله ما يجرما شيء الله شيء ما يجرما تو الله ما يجرما إنا نيمان صرمك وبوجهه الكريم إنا نيمان صري تاردا توصلي دا أينهم فسكسا الكريم ما الفرما وبوجهه دا فسكر الله wa yabqa wajhu rabbika dhul wal ikram don haka abin da ake tabbatarwa a sunna shine Allah yana da fiska saboda ƙur'ani ya faɗa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram na biyu sunna ta faɗa wa bi sai tambaya da bin aka ce fuskar Allah irin ta mutum ne zai ka ce a a limaza saboda laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir yaya fuskar take ka ce wallahu a'lam to me yasa kace yana shi kace saboda shi ya faɗa a Qur'ani shi yasa na faɗa shikenan magana ta gare ka ya faɗa eh na faɗa ya yake ban gani ba dan ba bayyana mu ba abinda kuma ya faɗa wajibi ne imani da shi duk masalin da idan ka bai gani ba haka ake bukata kai imani da su shi yasa wani ya tambayi imamu malik rahimahullah an ce ar-rahman ala al-arsh istawa fa kayfa istawa yace al-istiwa ma'lum wa kayfa majhul wa su'al al bid'a wal iman bihi wajib kawai shi ne amsa ka waje wajihi da fiskar Allah alkarim mai alfarma in an ce abu alkarim abin da ake nufi a shari'a shine abin da yake ba da taimako ko yake gabatar da ni'ima ga mabukata ni'ima ba tare da ni'imar ta yanke ba wannan shine asalin ma'anar alfarma wanda yake bayarwa kuma abin baya karewa so kawai da ai ayar kalmar alfarma an ga wani abu ba wannan ba to hakika ba shine alfarma ba alfarma shine kana bayarwa kuma na wajen ka baya kariya kuma baka shiga damuwa sannan ba a taba neman aka rasa ba in an rasa sai dai in ba cika sharuɗan ka bayar ba amma ba wai dan ya kare ba wa sultanihi alqadim da kuma sultan mulki na Allah alqadim wanda yake da dadde babu wanda ya san farkonsa babu wani abun da ya rigaye shi mina shaitani daga shaidan nake neman duk wannan tsari waɗannan ababe da duk aka ambata guda uku Allah al-azim al-waju al-karim as-sultan al-kadim ana aiki da su ana addu'a wajen neman tsarin Allah mina shaitan daga shaitan ar-rajim wanda yake ne. daga kalmar rajimu ne jefaffe jefe shi da aka shi ne Allah ya kore shi daga ni'ima Allah ya kore shi daga rahama dalilin korewa daga rahama sai zama an jefe shi Jifan da aka masa ya zama tsine masa wanda ta ce addu'a da ake shiga wani masallaci fiyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi ce duk wanda ya karanta wannan zai shiga masallaci shaidan da kansa sai ya ce ku fi da min ni ya ta yau annabi ya ce shaidan da kansa ya ce wanda ya wannan addu'a daga yanzu har zuwa wuni ya kare an kare shi daga sharia da ba zan iya cutar da shi ba shi kansa shaidan sai ya sallama ya ce ufi da minni baqiyata yaumihi daga yanzu har karshen wuni ba zan iya cutar da shi ba kaddara ka zo sallan ba a jirgi kai daga lokacin har ka kwanta a bacci da ikon Allah shi dan ba zai nasara a ka ba to ya wanda ya shiga masallaci bai addu'a ba mafhumul mukhalafa kenan shi dan zai nasara kan sa ka duba falala daga kayi ta a lokacin da kai har wuni ya kare ba za shi dan ba zai nasara a kanka ba gobe in kai da asuba har wuni ya kare da ikon Allah shi dan ba zai nasara a kanka ba ka duba irin da rama da muke rasa rashin irin waɗannan addu'o'i ke iya sa wasu zunuban kai kan kana so ka dina ma ka ga gare daina ba me dalili saboda baka neman taimakon Allah da daukin sa ta bangaren yin addu'o'i da suka tabbata a shari'a shi yasa shi dan daga ya zo kawai kofa abu ɗaya da kin da yake samun addu'o'i Allah shi kare mu daga sharrin shaytan sharrin shaytan babban al'amari ne ka duba irin ayoyi da Qur'ani ke magana akai wa imma yanzakannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah ko kuma rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an ko qur'ani za karanta idza qara'atil qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim wa idza qara'atil ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura duk wadannan addu'o'i ne duka kariya ne daga shaitan dan shine wanda baya imani da Allah Allah shi kare mu daga shaitan duniya da lahira na'am بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك نعم الدعاء تبيو كوكي تفرقوا كوكي وانا تبيو ما لم يسوك إذا ممكن هذا أنا ما بيلي ba a ce كاي na farkon kayi amma in kana yin atanawo wannan kuma shi ne abin da fi tabbatuwa shine zahar kai na farko ko da asuba kai na farko in ka zo zahar sai kai ta biyu in ka iya in ko ya gagare ka to ko na farko ka rike da iko Allah ka shiri asara ne a ce mutum bai da ko daya a ce duk labarin lahira babu a duniya ne yake da basira akwai wanda in maganar duniya ne zai awa gome na maka labari labarin da bayi da amfani ya baka labarin UK ya gaya maka na America ai a Germany ma na ya faru ya dauko maka tarihin shekara 100 da bayi da amfani tarihin da la yusmin wa la min ju'in gaba ɗaya bayi da amfani ya ɗauko maka wasu kissosi a satirun awwalina amma daga ka zo labarin Allah wannan kuma fa la sadaka wa babu komai jama'a wannan asara ne duniya tana da amfani musanta musan tarihinta mu nemi iliminta mu san da za a zauna a cikinta mu san yaya za a kera abu a cikinta mu yi karatun zamanin amma muhimmancinsa da fa'idarsa da falalansa da amfaninsa bai kai sanin Allah ba shi kansa duniyar in ba a san Allah ba sai ta zama halaka amma in an san Allah sai ta zama tsira don haka addu'a ta biyu za a ya ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah da sunan Allah wassalatu tsira wassalam da aminci ala rasulillah akan manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi Allahumma ftahali abawa ba rahmatika ya Allah ka buɗe mun ƙofofin rahamarka Allah ka buɗe mun ƙofofin rahamarka wa ya san adadin rahamar Allah wa ya san adadin ƙofofin akan kawai rike iyalinka kadai a gida baka isa ka bayyana ƙofofin rahamar Allah gare ka ba balle lafiya da ya baka balle sukura balle abin hawa balle kuma kofofin rahama na addini da ya maka Allahumma ftah li ba rahmatika wannan hadisi ingantaccen hadisi ne shi Muhammad Nasir Allah ya gafarta masa ya inganta cikin sahih na Ibn maja. a wata riwaya ana ƙara da Allahumma asilni mina shaitanir rajim wannan ma inganta ka ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftaha li abawaba rahmatika allahumma asimni min ash-shaytanir rajim wannan ya inganta a tsayawa na farko in ka tsaya abawaba rahmatika riwayar muslim ne Allah ya gafarta masa ya kawo a juz'i na farko hadisi ya 494 da da da casa'in ikon Allah Allah shi sa addu'a ta zama hujja akan mu da gare mu ba hujja akan mu ba na'am du'a al-khuruj masjid babi na goma sha hudu an kaddara ka'idar da sallah zaka fita to fita a masallacin maliya da zikiri akwai ambaton Allah da shari'a ta karantar za arada al-insanu ay yakhruja min al-masjid idan dan adam ya daura niyyar fita a masallaci to ana bukata da ikon Allah ya karanta wannan addu'a mafhum tayyib don haka ba kawai haka kawai mutum zai kama hanya ya fita ba ana bukata ya karanta addu'a shi za a wasu ababe ba su da azkar to mafiya yawan ababen da ba su da azkar in ma sabon Allah ne in ma kawai babin mu'amala ne a babin mu'amala sai a barka wannan kuma halal ne amma in dai abu na